الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا كما يتعكسني أشهرين دبيو قوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو دا دبيه دا أربعين دبيو wanda ya daidai da a hudu ga watan biyar shekara 2021 a wannan masallaci masjidu ahalul baiti was sahaba a wannan layi na hausaro a wannan gida na madagari a dalla da Allah ya ji kansa Allah kai masa rahama a kuma wannan gari namu na Kaduna inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna roƙon Allah ka sa Qur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da kuma lahira a sannan abin da aka ce mu Allah ka ba mu ikon wanda aka ce mu bari kuma Allah ka ba mu ikon bari abin da aka ambata a ciki na rahama Allah madaukakin sarki ka haɗa mu da shi wanda aka faɗa na azaba kuma Allah ka tsare mu daga gare shi a kamar yadda yan uwa suka sani kafin mu shiga akwai abubuwa kamar haka abu na farko a shi dan uwa malam hassan saƙonsa da ya turo bai shigo ba na kuɗi a kuɗin ya sake shigowa daga baya naira dubu arba'in da shida ne ko sannan a kowane da ya sake turowa ba mutum biyu ne ta hannun gabo tun ashirin da muka ce muna nema su ba mu naira dubu goma goma dan yi wancan abu so insha zuwa gobe za mu sake littafawa sai mu ga adadin mutanen kuma da gaske ne cewa ci gaban da aka samu na zamani dukkan kowane dan uwa yanzu daga cikin yan uwa da muke so mu tattauna wata matsala ta addini da za ta amfani mutane yana daga garin da yake ko yana wajen najeriya ne na kamar malam haɗin na fili ya tafi umara inda wani abu zai taso yana saudiya muna so mu tattauna da shi daga san kawai lokaci da ya bamu ta wannan hanyar za mu tattauna da shi idan allah madaukakin sarki ya kai mu ba gobe gobe mai laraba ko to ji ba alhamis akwai dr yahuza ahmad gitsu za mu tattauna da shi akan masail da suke da alaƙa da tsaro a ƙasar nan a yahuza ahmad gitsu wani mutum ne da allah maɗaukakin sarki ya yi masa baiwa wanda da gangan aka ke amfani da shi don magance matsalar da ke faruwa mutum ne ta ɓangaren karatu a zamanance ya yi digiri ɗaya har digiri shida sannan ya yi har guda hudu jihohin arewacin najeriya guda goma sha tara nan da ake fama da matsaloli babu wani mai unguwa ko dagaci ko hakimi da bai san shi ba gaba da gaba duk inda ka san ake fama da matsalar nan babu inda bai san inda matsalar ke faruwa ba babu inda bai san ta ina ake shigo da makamin ƙasar nan ba kuma ya san masu shigo da makamin kuna gani ya kuma ya sani kuma ya sanar da gwamnati ya sani kuma ya ce a yi a rubuce a zo a ba shi lokaci kaza matsalar nan daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza in ba a magance ta ba ya yadda ya sallama in kisa ne gwamnati ta kashe shi in yana faɗa maka za ka sha mamaki kai da kake zauna a kaduna a kaduna aka haife ka ya fi ka sanin kaduna da matsalolin kaduna wajen hanyoyin kaduna da dajin kaduna ina ne yake da matsala amma da shi sai zaman zamanto maimakon a ɗauke shi a magance matsalan nan da irinsu duk wata hanya da ƙasa ne duk wata rigar fulani da ƙasa ne a arewacin najeriya kan ba wata rigar fulani da bai sani ya taka ya je ta ba ta so amma kuma da gangan wanda irin wannan mutanen ana buƙatar tunda bayan sun yi karatu kuma sun taka sun je sun yi aikin practical to ana buƙatar su koyar da jami'in tsaro ne kowa ya san cewa duk abin da ka karanta shi ciwori karantawa kan kai ba kai tabi'in karatun a aikata ba ba daidai ba ne da wanda ya karanta abu ya ɗabbaka aikin abin da ya karanta ba ka ba ne ko kwamfuta ce yanzu da wanda kai karatun kwamfuta yi da wanda ya karatun kwamfutar yana aiki da ita wani lokaci ba gara ma wanda ya aiki da kwamfutar ba bai karatun kwamfutar ba eh kowa ya san wannan Sau da haka insha Allah jibi ba mamaki ranar alhamis kamar yadda irin wannan lokacin in mun tashi karatu za mu tattana wasu masayin wasu maganan kwaji a bakinsa ba a bakina ma. kuma yanzu halin da ake ciki yana buƙatar addu'in yana rayuwarsa tana fuskantar hatsari Allah ya jarrabe mu da shugabanni mafi yawanci makaryata ma'a'inta maciya amana al'ummar ba ita ke gabansu ba eh yanzu wannan matsalar da aka fito yanzu aka firgita mutane a abuja a neja aka ce ga suna yanzu ya yi magana cewa tun 2017 ya yi rubutu ya ba gwamnati ta ga matsalar da ke faruwa a wuna 2017 yanzu ka lissafa shekara na hudu to kun ga kai yanzu ka ji matsalar ko tun shekara ta 2027 da sha bakwai ya san da matsalar ya yi rubutu ya faɗa wa gwamnati ga danjar da ke gudu. amma tun yanzu sannan sai a fito kuma a firgita mutane sai a ce maka ga sanan nan da awa kaza za su danno guri kana ga sanan an riga an firgita mutane ka gani yanzu daga ran da aka fitar da sanarwa waɗannan aka ce ba za a ba da kuɗi ba kaga kamata yi idan ba za a ba da kuɗi ba wajen karɓo su daga lokacin da aka fitar da wannan sanarwa ta gwamnati ita kuma ta yi fayin wajen ko ba za ta ba da kuɗi ba ta karɓo su to da wanda suka karɓe su suka yi kinnafin ɗin da su yara duk su tafi lahira ta haƙura da su abin da ya kamata a yi kenan amma in ka bar su suka kashe baka ɗauki mataki ba gobe mai za su koma kuma bai kamata a bari wasu na mu gwamnati irin wannan tahadidin ba a muƙabilin sanarwar da suka fito ko ba za a karɓo su ba an haƙura da su to wanda suka yi wannan ya kamata a ce da su da aka riƙe da wanda ake riƙe da su duka su tafi lahira ne idan aka ɗauki wannan matakin aka kama wasu wanda ikama ai shi ma yana son rayuwarsa kuɗi da yake so ya karɓa ba don ya rayu ba ne yake neman kuɗin to in aka ga cewa yau an yi ɗaya masu neman kuɗin sun kama mutane da su da wanda suka kama duk an haƙura an tafi ga wanda zai je kidnapping ɗin ai yana son rayuwarsa zai yi taka ɗan ɗan kafin ka amma ka ce ba za a kai kuɗi ba su masu yi suna nan in ma sun gama da wannan gobe za su yi tunanin wani ne kaga akwai matsala sannan wani abu da da yawan mutane ba su hango ba na hatsarin wannan abu kun san cewa mafi yawancin yanzu ɗaliban nan da ke hannunsu ba musulmi bane kiristoci ne an kama na katsina an karɓo su ko an kama na zamfara an yi an karɓo su ko wallahi ana yin kuskure suka kashe waɗannan ina rantse muku da Allah ku je ku rubuta ku gani abin nan gaba sai an juyar da shi ya koma matsala ce ta addini ya kamata ce mu sun fi kowa tunanin hango wannan abu ba mu ba ka gani abin da ya kamata a gina ƙasa a gina al'umma yanzu abin da ake magana fa a dubai akwai gidaje da aka je aka siya sama da gida ɗari uku da wani abu kudin a kudin najeriya ya fi tiriliyan uku ka gani tiriliyan uku ha Allah ya samu lafi Allah ya samu lafi kuma wasu ba so suke ana ana magana ba a tafi a haka kawai kar a yi magana ka gani Allah ya samu dace da haka insha Allah za mu yi tattauna da shi wasu maganganunsa da kuma gaskiya dakta yana buƙatar addu'inku don wallahi yana cikin hatsari har ta fuska guda shida ta ɓangaren gwamnati matsala ta ɓangaren masu shigo da makami matsala ta ɓangaren waɗanda ake zaune da su a cikin gari infomas matsala ta ɓangaren wanda suke harkoki da su wajen kaima su wa'incan abinci da magani matsala sau da dukkan matsalar da take da alaƙa da kuɗi wasu su in suna samu to ba su kowa ya mutu ba ita ce halin da al'umma take ciki kuma matsalar nan tun da ta fara kaɗan kaɗan kafin ta girman nan ce arhan da kowa zai shiga ciki ya kamata a ce an magance matsalar Hakan Allah ta'ala ya samu dace yawa ni dai ba zan kawai mu dama in dalilin ma da ya samu ke ta wannan ganganin mun zo min ajali zalika katabna ala bani isra'ila in ba haka eh In ba haka ma muna gefe sai an ci gaba da ban bango wanda kuma ta kama in yi tari aji yawa haka muke haka muke wa in ba haka ba ma matsalar ba tsallake ta dami ba nan da duk mutuwar ta zo kan Allah ya za mu mutu ba shikenan ba a gani tunda su ma mutane kamar yadda na faɗa suna da nasu matsalolin wa ya tsomi mali a da ukun ilan najati wata da unanin ilan nadi kana kiran mutane a hanyar asila mutane kowa ya ɗauki ya saka abin da ba shi ya kamata ya tasa a gaba ba Allah ya samu dace kuma wallahi ni ina ƙara faɗa ina ƙara kira bai kamata malaman addini bai zaman to in matsala za ta faru ko shi fargar jadi suke ya zaman to sanda za ku farka farkawa ba ta da amfani Allah kuma ya sani duk kuma wanda ke bibiyar wannan makarantar ya san cewa wannan makarantar tana updating duk wani abu da zai fito muna kokarin yin magana wanda ya dace a lokacin da ya dace mai magana Da damin da kaga ya taso ba mai magana ba a kansa to ka ɗauka ba san da shi ba ne mun duba mun ga maslaha da mafasidu ne wajen yin magana ko karme sai mu ja bakin mu sai mu shu amma duk abin da zai taso kowa ya sani wannan makarantar tana iya ƙoƙarinta wajen a san da matsala ke tasowa mu yi maganar da ya dace a lokacin da ya dace kafin abu ya lalace mu ba jira muke ba sai abu ya lalace sannan mu dawo mana ce mutane to da ma kaza suka yi da kaza a wannan makarantar ba ta yin haka duk kuma wanda ke bin wannan makarantar ya sani cewa ba ta yin haka to ina ganin ina faɗa cewa malamai Allah ya ɗora musu amanan al'umma eh? ba a ja baki a buɗe littafi a karanta da mutane ba ne kaɗai in dai kai malami magajin annabi ne to cikin aikin annabawa akwai kula da addinin farko sannan akwai masalihu na rayuwarsu yanzu annabi shu'aibu da Allah ya ce wa ila madiyar akhahum shu'aiba qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru kun ga wannan alaƙar su da Allah ce amma wala tanqusul mikyala wal mizan kada ku tauye sikeli da ma'auni wannan yana da alaƙa da ibada ne ko yana da alaƙa da rayuwarsu ne yana da alaƙa da rayuwarsu ne inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum azaba yawmin muhit wa yaqumu awful mikyala wal mizana bil qisti wa la tabkhasu an-nas ashya'ahum wa la ta'thaw fil ardi kaga wannan duka yana da alaƙa da masalihu ne na rayuwarsu cewa kada su yi banna a ƙasa kasu lalata ta to in ko malamai magada annabawa ne da gaske yadda Allah ya aiko annabawa su kula da addininsu da masalihinsu to wannan haƙƙin yana kan malaman sai sun yi la'akari da wannan sai sun kula da wannan Allah ta'ala ya samu dace akwai mutanen da suka turo saƙo wasu ba sa so mu faɗa akwai wani bawan Allah ya turo da naira dubu ɗaya ba suna a hamisu suleiman ya turo da naira ɗari biyar sannan lukman aliyu jibrin naira dubu ɗaya shi ma sannan shamsuddin abdullahi naira dubu uku sannan a isa tahir dubu ɗaya da ɗari takwas sannan akwai abdullahi adamu an dara naira dubu ɗaya sannan akwai abubakar adamu naira dubu biyar sannan akwai wato wannan ta ce kar a kira sunanta amma ta ce tana buƙatar addu'a ne kaɗai ko sunanta ba ta so a kira ba za mu kira ba sannan saƙon malam hassan shi ma ya shigo sannan akwai adamu habibu shi ma saƙonsa ya shigo ta naira dubu ɗaya sannan akwai ismail nasir naira dubu ɗaya sannan akwai wani bawan allah lawan muktar adam shi ya tura naira dubu ɗari sannan akwai malam adamu a hamidan ya tura naira dubu ɗaya da kuma a dole da naira dubu biyu sannan akwai Hussaini ardu naira dubu ɗaya sannan akwai abubakar naira dari biyar da kuma muhammad mustapha sabi naira dari biyar sannan akwai a safiya saula a naira dubu biyu sannan akwai lawal idris shi ma naira dubu ɗaya sannan akwai maimuna umar naira dubu ɗaya saƙon yana da abin nan za mu taƙaita a nan sannan cikin tambayoyin da aka turo akwai wani yana tambaya cewa wai wai da allah menene gaskiya wai ƙwarikan da aka faɗa la alhuda huda maliya la'ar da huda da an kabuci wa yana a halar biyu na labaitar an kabuci da mai huda da na ƙasa salihu da saniyar da aka ambata ina la'a ya markun an tazbahu bakara wa'annan ƙwarin da tururuwa wa mai gaskiyan cewa duk wa'annan da aka ambata a cikin ƙwar'ani 'yan aljanna ne ta ce to wala ban sani ba kuma kaga mutane su in tururuwar da aka ambata a ƙur'ani ka zama yan aljanna in kai baka zama a akwai matsala da kamata ya turo tambaya shi yaya za a yi shiga aljanna ne ba ba na kata salihu ta shiga aljanna ba a'a in na kata salihu tana aljanna kai baka aljanna ai akwai matsala ne ka gani to <laughs> sannan akwai alhaji ibrahim daga abijan amma yana nijar ya aiko da kuɗi ta hannun alhaji hamusu jaka ɗari sannan akwai alhaji amson a sa'id niyami ya aiko da jaka 20 ta hannun alhaji hamusu sannan akwai malam saminu musa libya jaka goma sannan akwai yaran shi alhaji hamisu a sun aiko da jaka biyar biyar akwai sumayya sannan akwai abdurrahman muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alheri kamar yadda muke faɗa mun ce daga nan zuwa abin da ya rage na kwanaki duk wanda yake muna faɗa mabiyin makarantar ba wanda bai yadda ba wanda bai yadda ba ta shi nake ba mabiyin makarantar ya ba mu naira dubu ɗaya ɗaya daga nan zuwa ƙarshen wata sannan akwai wani bawan Allah dukkan wanda mu zai kai masa da Allah ya saka shi cikin addu'a wani bawan Allah ne cikin abin da muke kyautata masa zato wanda ya kai ƙarshe wajen ikhlasi wajen infaki da dukiyarsa mukulisi ne cikin abin da muke masa kyakkyawan zato kuma da awarmu. akwai bayan Allah da suna taimako ƙwarin gaske gaske suna iya ƙoƙarin su saboda ba bai ma buƙatar mu faɗi cewa yana yin kaza ya yi kaza amma wanda yake yi saboda shi ya san yana to wannan wanda yake yi saboda shi ya san yana yi dan Allah muna roƙon duk wanda sakon mu zai kai wasa shi cikin addu'a abin da ke hannunsa na dukiya Allah ya tsare masa shi Allah kuma ya buɗa masa arzikin fiye da yadda shi ya nemi arzikin Allah ya tsare shi daga dariyar makiya duk mutumin da bai san sa to kada Allah ya jarrabe shi ya ɗauki amana shi ya ba shi. ka san idan kuna mu'amala da mutum zahirinsa soyayya baɗininsa kiyayya ka ɗauki amana ka ka bashi ka shiga uku to duk mutumin da bai ƙaunarsa baɗininsa to kada Allah ya jarrabe shi wajen ya ɗauki amana ya ba shi. a malam usman in insha Allah gobe za mu yi kokari mu ci karfin su duka a wanda a gurgurde za mu ansa ba su buƙatar ɓata lokaci yanzu mu je aya ta gaba inna ma jazaa'ul ladina yuharibun eh? sai kawo namba na ita wannan mu'assasa ɗin mun manta ba mu faɗa ba sifili sifili ne sai biyu ainihin wato bakwai ina ganin sifili sifili biyu bakwai biyu bakwai uku uku sai biyu tara ɗaya takwas sufuli sufuli biyu bakwai uku uku biyu tara ɗaya takwas da turanci 0027 tiri tiri sai 29 sai 1 account number din kenan sunan banki Stanbic IBTC sunan a account din ashabatul kiram lambobin wayan da za a iya tuntuba akwai sufuli takwas sufuli biyu uku biyu takwas takwas sufuli shida tara sannan akwai sufuli takwas sufuli uku sufuli sai tara bakwai biyar biyu sai tara biyu sannan akwai sufuli takwas sufuli shida biyar bakwai ɗaya takwas shida sai bakwai sufuli sannan akwai sufuli takwas sufuli uku bakwai takwas uku tara hudu biyar sufuli dukkan waɗanda suke aiko da kuɗaɗensu don wannan makaranta abin da take ya ci gaba to muna roƙon Allah ya ciyar da rayuwarsu gaba Allah ya tsare abin da ke hannunsu Allah ya buɗe hanyoyin samun arzikin sannan Allah ya yi musu babban arziki na samun makotaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam أكار الله بسم الله إنما جزاء الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم allah ta'ala عذاب عظيم الله تعالى يقول إنما sakamakon jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wanda suke yakar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa yas'awna fil ardi fasada sannan suna gaugawa su yi aiki su kai koma wajen yada fasadi a doron ƙasa an yi ƙattalu shine a kakkashe su aw sallabu ko a gicciye su aw a aydihim ko a yanke hannuwansu ƙafa hannuwansu wa arzulahum da kuma ainihin wato kafafunsu min khilafin ta yadda a yanke hannun dama da ƙafar hagu aw yunfau min ko kuma a kore su a doran ƙasa Allah ya ce zalika lahum khizyun fid dunya wannan kaskanci ne gare su a rayuwar duniya wa lahum fil akhirati azabun azim sannan suna da azaba mai raɗaɗi in ji Allah subhanahu wa ta'ala gobe alƙiyama wanda mun san cewa inna ma wannan alhassur walƙasur ne wato ita inna a nan wajen mun san harafi ne na nasaba da taukidi idan kuma ma ta riga ta shige ta sai ya zama a lokacin kafa makfufa anil amal ne sai ya zamanto ta hana inna aiki da haka abin da zai biyo baya ba a ɗaukar shi a matsayin suna ne na inna a'a sai ya zamanto jaza'u wato mubtada ne a wannan lokacin yayin da jaza'u ya zamanto mubtada ne za mu ga cewa ga alladina shine ismul Mausu, zai zamanto a mabniyun ne alal an gina shi akan ainihin wato fataha ne fi mahalli jarrin mudafin ilayhi yayin da ya zamanto jaza'u mubtada wa huwa mudafin al-ism al-mawsul mudafin ilayhi to jumla ta yuharibuna Allah wa rasulahu fi'lun wa fa'ilun wa maf'ulun bihi sannan a wancan wa ma'atufun alaihi wa atafun wa ma'atufun alaihi wa mudafun wa mudafun ilaihi kuma a kun san akwai li'irabi da ake na waɗanda suke ƙwararru ne yawa wani lokaci in man ga dama sai mai na takaita yawa alimahu man alimahu wannan kuma jimla yi yuharibuna Allah wa rasulahu gabaki ɗayanta sai zamanto a lokacin ita ce silatul mawsulin la mahalla laha min al-i'rab yayin da ya zamanto silatul mawsulin la mahalla laha min al-i'rab a wannan lokacin to sai ya zamanto wannan wawan ɗin atsafi ne wa ya tsauna fil ardi fasada wannan kuma fasadan ɗin za mu zo nan kansa gaba don yana iya zama hali sannan yana iya zama makulin da ajali zai iya zama haka to za mu ga cewa a nan wajen da Allah ya ce inna ma jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu sakamakon wanda suke yakar Allah da yakar manzon Allah kowa ya san cewa ba a iya yaƙar Allah mu ba sharatan ko amma lokacin da duk Allah yake da waliye a doron ƙasa da masoya wani ki ɗauki makami yana yaƙar su kamar yana yaƙar Allah ne saboda hadisin mun san cewa hadisin man adani waliyan to kuma wannan yana nan al-Imam bukhari ya kawo malamai sai da suka kawo na tafsiri wajen sababin nuzul na wannan ayar ya kai wajen sababi guda bakwai dalilin da ya faru Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayar al-Imam bukhari ya kawo babu inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'awna fil fasada sannan ya sake kawo babul muharibina min ahli al-kufri wad didda babin da ke magana yaƙar waɗanda suke ma'abuta kafirci ne da kuma ridda ya kawo hadisi na da goma. maula abi ilada an abi ilada annahu kana jalisan yana zaune wata rana mun san abu ilaba ɗaya daga cikin ɗaliban anas dan maliku ne shine bawan Allah nan da ya mutuwa ta ban mamaki khalifa umar bin abdul aziz yana bayan umar dan abdul aziz fa zakaru wa zakaru fa qalu wa qalu قد أفادت قد أفادت بها الخلفاء فالتفت إلى أبي قلادة هو suka ambata suka ambata suka ce suka ce suka ce wato kalifofi shiryayu sun riga sun yi jagoranci sai ya waiga zuwa ga abin kilaba shi umar dan abdulaziz lokacin yana bayansa a ƙala sai ce mata ƙulu ya abdullahi bin zaidi mai za ka ce au ƙala mata ƙulu ya aba kilada ko mai za ka ce ya aba kilada wancan alkunyarsa ne ƙultu sai na ce ma alimtu nafsan halla qatlu islam ban san wata rai da ya halatta a kashe ta ba a cikin musulunci illa rajulun zana ba da insani sai mutumin da i zina bayan yayi aure au qatala nafsan zai ghairi nafsin ko ya kashe wata rai ba tare da ta tantanta a kashe ta ba au haraba Allah wa rasulahu ko iyaki Allah da manzon Allah faqala al-anbasatu sai an basa ya ce haddasa na anas bi kada wa kada sai ya ce haddasa na anas anas ɗan maliku ya ba mu labari ƙultu sai na ce i iya ya haddasa Anasu ni kaɗai anas ya ba labarin wannan ƙala ya ce ƙadima tsawon alan nabi sallallahu alaihi wasallama wasu mutane sun zo wajen annabi fa kallamu suka yi ma annabi magana fa suka ce qad istawkamna hadhihi al-am wannan gari da muka zo da shi na madina mu baƙi ne ba mu sama ba yanayi kamar da muke ji kamar na rashin lafiya da masassara da annoba haka muke ji da suka faɗa haka faƙala harihi na'am faƙala sai ce harihi na'amun lana mu wannan ni'ima ce gare mu takhruju fakhruju fiha ko kuma harihi na'amun lana ga waɗannan dabbobin na ni'ima ya ce tana fita ta je ta kiwo yana nufin raƙuma fakrudu fiha kuma ku fita fashrabu min albani ha wa ha, ku je ku sha nuna kuma ku shafi tsarin. mun faɗa mun ce daga cikin abin da wannan zindiƙin i ya yi inkarin maganan cewa shi bai ce kaza kaza ba amma yana ganin abin akwai matsala ya za a ce a sha fitsarin rakumi wanda in da dakikanci duk masu harkar magani sun san cewa magani ana samun sa ne daga itace ba haka ban maka ce kowa ya san cewa akwai malikul gaba shine asad amma Allah da ya tashi a Qur'ani bai ce afala yanzuruna ila al-asad kayfa khuliqa sai ya a afala yanzuruna ila al-ibli inda kaga Allah ya ce a kalle shi yana da wata minza da raguwar dabbobi shi yasa yake a kalle shi a yi tunani fa karadu fiha sai suka fita fa sharibu min min abwaliha wa albaniha suka sha nonan da fitsarin raƙumin wasta hassu wasta sahu wa malu rai bayan da suka warke daga rashin lafiyar da suke da sai suka karkata suka je suka samu mai kiwon raƙumin fa qataluhu sai suka kashe shi wa taradun na'am sai suka kora wa'annan raƙumin fa ma yustabta'u min ha'ula'i ba a yi jinkiri ba wajen nemo wa'annan mutanen Ƙatalun nafsa kaga sun kashe rai wa harabullaha wa rasulahu sannan suka yaƙi Allah da manzon Allah wa kawwafu Rasulallah sallallahu alaihi wasallama sannan sun tsoratar da manzon Allah dan yanzu zai zamanto duk bakon da zai zo ya ci yana da matsala a taimake shi kamar yadda halin da muka zama yanzu da in bako ya zo wajen ka duk dare dan ya buga maka kofa baka da baka da matsala ko amma yanzu ba kaga ba aminci ranar nan na shiga gida wajen karfe 11 sai ga wani ya zo da kullum kayansa ko daga maraɗi yake na ce to wallahi ko daga lahira yake ba kofar gidan nan a gani Ina a malam? alarawi ala malam usman ya ce yanzu malam usman ka gabe ya rabe biyar da kuke da shi wallahi in ya shiga gida bayan sallar isha'i ba zai fito ya ce to ni ma na ɗauki yarbawa ya ce malam usman diyar da muke da kai na shiga gida an ka zo wallahi ba zan fito ba to ni ma na ɗau tayar ba faƙala sai ya ce subhanallahi faƙultu tattahimuni to kun ga waɗannan mutanen su ne suka zo suka kashe wannan makiyayan suka kora raƙuman suka tafi da shi sai Allah ya saukar da cewa inna ma jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu al'imamu muslim shi ma ya kawo irin wannan hadisin a cikin babu hukumul muharibina wal murtaddina daga abu kilaba yake cewa daga anas dan maliku ya ba shi labari anna nafarin min ukari wasu mutane daga wata kabila ana ce mata ukari samaniyatan wajen su takwas kadimu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama suka zo wajen annabi fa baya ala al-islam suka yi masa mubaya'a kan musulunci suka ce su musulmai ne kun ga annabi bai san gaiwa in wani zai zo ya shiga rigar musulunci a aminta da shi ya je wani abu in annabi ya sani ba yadda za haka yi fastauka mul'arda. arda suka ce ƙasar da suke ciki akwai annoba wata ƙimar a ji samun jikinsu ba shi da lafiya fashe kau zalika ila rasulullahi sai suka kai kuka ga halin da suke ciki wajen annabi faƙali sai manzan Allah ya ce ala ta ma a ra'ina fi ibili ba za ku fita tare da makiyayin mu wani ba da raƙumansa da yake fita kiwo ku tusibu na min abwaliha wa albaniha ku samu nonon da fitsarin raƙuman ku sha faƙalu bala sai suka ce eh haka ne za mu ya rasulallahi fa kharaju sai suka fita fasharibu sharibu min abwaliha wa albaniha fa bayan da suka fita suka sha nonon suka sha fitsarin da suka warke sai suka kashe makiyaya fa qatalu ra'i wa tarad al-ibla suka kora kuma fa balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fa ba'atha fi asari ji shugaba yana jin ga abin da ya faru nan da nan ya tashi na ce a je a tuwo mai da ba kai wani yanzu yana ba mu labari ba ka gani ka ce ina ji a yana jin abin da ke faruwa amma dai muna nan mana shirin ɗaukar mataki eh? shi annabi ana faɗa mai cewa ga abin da ya faru nan da nan bai tsaya wata wata ba kawai ɗaukan mataki ɗaukan mataki wanda an taɓa jin ƙara a garin madina lokacin da kowa zai tashi ya fita wajen gari ya duba ya ga mai ke faruwa sai aka ga shi annabi har yana dawowa sallallahu har shi ya ji ya dawo ga gari to shine da ya aika fa ku faji amin kuma aka riske su aka zo da su fa amara bihim fa qutti'at aydihim wa arjulihim wa sumira a'yunuhum nan ta ce annabi ya ce abinda za a yi musu a yayyanke hannuwansu da kafafuwansu sannan a tsitsire musu idanu sun nufi fi shams sannan annabi ya ce a sanya su a cikin rana hatta su har sai da suka mutu duka wa qala ibnu sabba fi riwayati yace wa taradun ni'am suka kona wa'annan ainihin wato raquma wayannan su ne abin da suka yi wannan shine sababin nuzul da malamai suka faɗa na farko yanzu dan Allah ka duba ka gani mu fa ba zuwa ake a kashe raƙum mutum ɗaya ba ba a kora raƙuma gari fa ake zuwa a dammara ma a zo a ce maka lokaci ɗaya an kashe mutum ɗari da hamsin sannan wanda suka yi abin sun zo sun yi kuma sun yi ne sun juya baya sun tafi yanzu bala'in da ke faruwa a jihar nan ba ku sani ba. ba ku san bala'in da ke fama ba wayannan maganganun da shi gwamna yake cewa ba za a yi sulhu da su ba ko kun san cewa yanzu yan bindigan nan duk jami'an tsaro sun san haka sai dai wanda ba zai fito ya faɗa ba yanzu suna gayyatar junansu daga wasu jihohi suna tattara ƙarfinsu yanzu a jihar kaduna kuma wallahi tallahi ɗazu nake samun information cewa wallahi makaman da ke hannunsu yanzu inda za su fito su faɗa za ka sha mamaki yanzu wannan wannan awal dauda dinnan da aka ce an kashe me ya faru da ya koma duk mutane kuna kallon kaman an kashe shi matsalar ta kare ba ku san kuma me zai biyo baya ba eh? ya tafi kuma akwai matsala eh? da ya tuba ya dawo aka ce an ajiye shi gidan gwamnati a kula da shi kafin ya ci ya koma ya sa an dawo da bindiga ta fi guda ɗari uku a ciki hadda wannan bindigar da suke harbo jirgi mai sunan ta rpg wajen rpg guda ashirin da wani abu ya sa wasu sun tuba daga cikin sana'ar sun bari amma daga ƙarshe mai ifaru alƙawuran da aka zo aka ɗaukan mai an cika sai da ta kai idan zai bar cikin garin zamfara garin katsina ya tafi garin zamfara man da zai zuba a mota babu saboda yaudarar da shugabannin nan wasu suke da shi haɗin mutumin da ya saba waccan rayon ya dawo abin da zai ci zai zuba mai a mota babu in ya koma waye ya taimaka mai wajen komawa to yanzu yana da yara inda ya koma me kake tsammani za ka koma ko kuma duk wanda ya ji firar da aka yi da shi da aka shi ina kuke samun makamai me ce? cewa yadda ka san ka sai biredi bai da wahala a gurin ka in ka fita haka siyan makami a gurin zai ke bai da wahala haka ya faɗa haka ya faɗa so in kana shugabantar mutane kai shugaba ne na al'umma a lokacin da hankalin mutane tashi kwantar da hankalin suka yi kalmomi in za ka yi ma ba kowace kalma kake ba a matsayin ka nawa na shugaba kalmomi in za ka gani akwai abubuwan da ba za su faɗa ba ba za su faɗa ba yanzu kun ga in can dajin yanzu gan ɗin da suka je suka kashe shi rikici tsakaninsu ɗaya sannan kuma yanzu inda ba in yanzu wani mutum ne ko za su sake amince mai da sunan gwamnati a ce an zo za a yi a yana cikin hanyar in ba wa'azi da karantarwa za a yi ba su bari ba wani mutum da za su yadda da shi wai yana jami'in gwamnati tun da an gwada da yawa an gani daga yaudara sai cin amana sai karya abubuwan nan ba daga su ake yin su ba eh shi ne ba abin da ke tafiya ba abin da ya faɗa kenan Allah maɗaukakin sarki ya samu ce wannan na faɗa ne in baka sani baka san me ke faruwa a jiha shi yasa kuke ji ina faɗa ina cewa yin addu'a ba wai zaɓi ba ne. ya zama dole ga kowa in dai ana neman wa ƙasan Allah ya tsallake ce ya mata mafita to a matakin da kake yi a halin da kake ciki yanzu a ƙasan nan in ya zama to ba za ka iya mata addu'a ba Allah ya zaunar da ita lafiya su mai amfanin ka ai baka da wani amfani ai ka gani Allah maɗaukakin sarki ya samu dace sannan magana ta biyu ita ce wacce al'imamu da haƙi faɗa yake cewa kana ƙaumin bainahum wa bainar rasulullahi mithaqun akwai wasu mutane tsakaninsu da annaba akwai alƙawari fa ahada sai suka warware alƙawari wa qata'u suka sabila suka suka tare hanya can wancan annabin ba ya ce masu wata tsa'una sabila wa ta'tuna fi nadikum kuma munkar ku tare hanya kuna kwacewa mutane kayan su eh yanzu ana cikin wannan musifar a nan da ta yanzu ga rigimar da aka sake ballowa a Bauchi shi gwamnan Bauchi ya zo ya balle ko eka ɗari ne ko dubu ne ma ya ji ya ci ya ba yan tana kuma fulani da waye da waye suna harkokinsu a gurin an yi magana ya ce aishi gwamna ne yana da iko ya bayar da fili ba a kalli akibar abin da zai biyo na rikici ba tunda yana da ikon yi ko bai zai faru kuma ya daɗe bai faru ba mutanen nan ba su yi karatun boko ba ba su yi karatun addini ba wata mu'amala za ka yi da su babu so sun da su suna da jami'an tsaron da za su tsare su ba kasafai ake ke zuwa kansu ba amma sun kasa gane cewa in kana jami'in tsaro yanzu ake amfani da kai ba fa dole bane ka dawwama akan kujerar tsaro yanzu Alice Badi ya rike shugaban sojojin Najeriya na sama kudin da ya kamata su sanda suke mukami su tsaya a gyara ƙasar suka ƙi da ba suka ƙi ba 'yan iskan gari ba ne suka kashe shi sannan ma suka kashe shi ba su san wanda suka kashe ba abin da ya faru kenan su kawai sun ga mutum suka na wuta kuɗi suke nema ba su san wa suka kashe ba san da suka kashe kowa ya san abin da ya faru to shine kana kan mukami za ka sauka in yanzu kana kallon cewa kana da kariya akwai lokacin da ba dole bane ya zamanto kana da kariya da haka dole ne a tsaya a gyara wannan matsalar shine kawai zaman lafiya kowa ya ci gaba da harkarsa ka gani to shine yake cewa wayannan mutanen wa afsadu fil ardi suka yi banna a doron ƙasa fa khayyara Allahu azza wa jalla nabiyahu fihim sai Allah ya ba annabi zabi a cikin su fa in sha'a qatala in ya ga dama ya kashe wa in sha'a salaba in ya ga dama a gicciye su wa in sha'a qata aydiyahum wa arjulahum min khilaf wannan ita ce maganan ibn abi abi talha da ibn abbas ita ce maganan bahar sannan magana ta uku akwai wanda suka faɗa cewa annal ayata nazalat fi qaumi abul barzatul aslami wa kana qad ahada rasulullahi yayi alƙawari da manzon Allah famarra qaumin min kinana yuridun al-islam wasu mutane daga kabilar kinana sun zo wuciya suna so za su ga musulunci wa abu barzata galibun abu barza nan. ka qataluhum wa akadu amwalahum suka kashe mutanensa suka kora dukiyarsa suka tafi Allah ya ce inna ma jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu sannan akwai wanda suka ce wannan ayar akan wasu mutane ne wanda Allah madaukakin sarki ya haikato daga cikin bani Isra'ila annahum ba'ada an gallada Allah alaihim iqabal qatl amdi al qatl amdi bayan Allah ya gallaza musu girman kisan kai ba ta hanyar ta hanyar ganganci da kuma wuce gona da iri fahim musrifuna fil qatl mufsiduna fil ard sai gashi suna banna suna fasadi a doron ƙasa wajen kashe rayukan mutane faman ata minhum bil qatl wal fasadi fil ard fajaza'uhum kada wa kada. haka duk wanda izo da banna a cikin su to sakamakonsa shine kaza kaza sannan akwai wanda suka ce wannan aya ta sauka ne fi qutta'ut tariqi min al muslimina akwai wasu daga cikin musulmai ne da suke tara hanya kamar yadda yanzu galibin duk wanda suke abin nan a yankunan mu ai ba arna bane musulmi ne ko ba musulmi bane musulmi ne wannan ita ce maganan wasu daga cikin malamai na fiqhu suka ce shi yasa suka ce wallazi yadullu ala annahu la yajuzu hamlul aya ala al-murtaddina wanda suka ce ba zai ba a dauki ayar akan wanda suka yarda suka kawo dalilan su to wannan matsalar da ta faru sai Allah ya ce inna ma jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu sakamakon waɗanda suka yaƙi Allah suka yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan suke yaɗa ɓanna a doron ƙasa ta hanyar kashe mutane kisan da bai dace ba shine ga kisan da za a yi musu ko kaza ko kaza ko kaza ko kaza wannan suka ce ba za a ɗauki ayan akan waɗanda suke murtadde ba ne suka ce saboda akwai fuska na ɗaya an na ƙasa al-murtad wato yankewar murtaddi la ya tawakkafu alal muharaba wala ila izharil fasad fi daril islam wal ayatu tattabi zalika ita kuma ayan tana hukunta haka sannan biyu suka ce la yajuzu liktisara fil murtad ala qatil wa ala nabi shi in mutum ai ba zai ba a takaita a ce a yanke hannunsa ko a kore shi aya kuma tana hukunta haka na uku suka ce annal ayata tattali suqut al-hadd bit-tawba ita ayan nan abinda zai bai ba tana hukunta haddi yana faduwa domin abinda zai bai ba shine illal ladina tabu sai wa'anda suka tuba sannan sai suka ce wato qabla al-qudrati wa huwa qawluhu shine wannan abinda zamu karanta والمرتد يسقط حده بالتوبة قبل wa ba'adaha. shi ko mutum idan ridde tubarta yana faɗuwa, gafin ku samu iko akan shi da bayan kun samu iko akan shi sai suka ce fa dalla zalika ala anna al-ayata la tata'allaqu bil suka ce wannan ayar ba ta da alaka da inda suka yi ridda na hudu suka ce anna salba gicciyewa ghairu mashru'un fi haqqil murtad ai ba abin da aka shar'anta ba ne ga haƙƙin wanda iridda ba wanda ya ce don mutum ya yarda ya bar addinin musulunci a yi a gicciye shi su kuma wa'annan hukuncin su gicciyewa wannan kuma a nan an shar'anta shi fa ba, Allah ta kuna al'ayatu muktasatan bil mutar na biyar shine anna qawluhu alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu yas'awna fil ardi fasadan yatanawalu kullu man kana mawsufan bi hadhihi sifa ya kunshi duk wanda yake wannan ita ce siffarsa sawa'un kana kafiran aw musliman aqsa ma fil bab an yuqal anna al ayata nazalat fil kuffari lakinnaka ta'lamu anna al ibra kana iya cewa ta sauka akan waɗancan mutane amma abinda ake lura da shi al ibratu bi umumil lafzi la la bi khususus sabab dalilin da Allah isa isaukar da ayar akan waɗancan a yau a gobe a jibi in an samu illar har yanzu hukuncin yana nan har gobe har jibi to ku duba ku gani Allah madaukakin sarki ya faɗa الحافظ ابن كثير يكي فلا يتي إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يتي المحاربة هي المضادات والمخالفة kishiyantar كيشينتر da kuma السابعة وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل yace wannan yana gaggatuwa akan kafirci da tarewa mutane hanya da kuma tsoratar da su tsoratar da su wa kadha al-iftadu fi at-tariq yutlaqu ala anwa'in min ash-sharr haka nan banna a doron ƙasa ana sakin sa a fade shi akan nau'i nau'i na sharri hatta qala kathirun min as-salaf har sai da yawa daga cikin magabata suka faɗa akwai Sa'idu bin musayyib cewa inna qabda darahim wa dananira ka tare hanya ka karɓi ko da ne ko dinari ko dirhami na wani ta hanyar da bai dace ba wannan min ifsa da fil yana daga cikin banna a doran kasa banna a nan Allah ta'ala ya ce wa ta walla sa'afil ardi da fiha wa yuhlika harsa wan wallahu la yuhibbul basar ƙasa me yasa lokacin da Allah ya ce wa mala'iku inni ja'ilun fil da Kalima. ba cewa suka yi qalu ataj'alu fiha man yusidu fiha ba wa su kuddima suna ganin ai bai dace ba a kawo wanda zai bata ƙasan a doron ƙasa wa nahnu nusabbihu wani wa su laka sai musun da ya san inni a a'lamu ma la alamu dama ya san cewa zai zo ya kafa doka ya a ayi ya ce a bari wasu kuma sai sun yi wasu ba za su yi ba ba shi kuma muna ganin abin aikace ya ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wasu na banna a bayan ƙasa ya ce ka aka kashe ba tare da ta tantance kisa ba wani sai yazo ya kashe ka in an gama mai faru shi ma bai san dalili ba kamar yadda abin yake faruwa yanzu Allah madaukakin sarki ya kiyaye sannan razi yake faɗa a cikin mafatihul ghaib yace ce eh ilam ka sani annahu ta'ala lamma zakara fi hadhihi al-ayati al-ula yayin da Allah ya ambata a wannan aya ta farko tagliza lismi fi qatl an-nafsi girman zunubi wajen kashe rai bi ghairi qatl nafsin ba tare da ta kashe wata rai ba wala fasadin fil ba tare da yayi wata banna a doron ƙasa da ta cancanci kisa ba asba'ahu bi bayani anna al-fasada fil ardi sai Allah ya sake biyo da bayanin cewa banna a doron ƙasa alladhi yujibul qatla ma huwa wanda ke wajabta a kashe ran adam menene shi yace fa inna ba'da ma yakunu fasadan fil ardi la yujibul qatla domin ai ba kowace banna ba ce a doron ƙasa take wajabta a kashewa a kashe mutum فقال سيتي إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله shi yasa yake wa maharabatun lahi ta'ala ghairu mumkina kuma ka ɗauki makami ka ce za ka yaƙi Allah ai kuwa ya san wannan ba zai yi ba kowa a suratul baqara da ikawo kamar yadda za mu bayani yanzu ai za ku ga dalilin da yasa ya ce a sanar da mutane yaƙi da shi abin yana da alaƙa da haƙƙin mutane ne sai ya ce fa yuhmalu ala hasfi mudaf sai a ɗauki ayar akwai shafin mudafin da aka yi ai muharibuna awliya Allah wa rasulihi إنما جزاء الذين يحاربون أولياء الله ورسوله sakamakon wanda suke yakar waliyan Allah a doron ƙasa duk da su mutane mai yan ɗariƙu sun yi runtu sun naɗa wasu mutane su ne kaɗai waliyai mabiyan kuma sun taɓa a haka ta yadda da zaran an faɗi waliyai sai hankalin sai taɓa kan wani mutum da ya naɗa ya sa fasta sa ƙofa gidansu shine wali ka shi yasa ibn taymiya yake man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan mutanen nan da ake zuwa je a kashe musulmai mu'minai in ba su da haƙƙin kowane kashe su da ake san shiga ciki masu kisan nasu yuharibuna Allah wa rasulahu suna yakar Allah da zan Allah duk da shi shehu da rubutu ya faɗa a karatun jiya ne ko ne na jiya ne ko yanzu an gano ma akwai miliyoyin yan tijjaniya cikin allin biliyoyi ko? to ɗan ya ce akwai dama ba za mu yi musu ba wa an namin na salihuna wa min duna mai kunna tsara'ika aljanu ne dama suka faɗi wannan amma sai dai abin da ya kasa ganewa in dai da gaske ne an samu aljanu yan ɗariƙa to dole kuma akwai aljanu yan izala ko kuwa saboda su suka ce wa annamin na salihuna kunna min su kansu a rarraba suke kashi-kashi suke to wanda za ka samu aljani ɗan ɗariƙa to dole wallahi akwai aljani masalai haka ne ko haka wani yanzu an ce za a shirya wajen ya ɗaya eh? dama tun da an samu duna zalika to dole sai ka samu to kaga idan yana tunanin zai amfani da aljanu ɗan ɗariƙa wajen yaƙar mutane to yadda a nan muka zama ma wasu matsala suka rasa yadda za su yi da mu to a can ma cikin aljanun akwai salafawa a hada suna da baya da za a can ma ci Allah ya samu lafi shi ya ce wa illa lazima an yakuna muharabatullahi wa rasulihi jam'an bainal haqiqati wal majar sai zaman to ba haka ba tsakanin yakar Allah da manzan Allah sai zaman to an tara tsakanin haƙiƙa da majar sai ce fa idza ja'ala zalika ala khil ala hasb mudaf aw hamlan ala qadr mushtarik in dafa zalika in ka dauke ta wannan fuska kuma shikenan sai ce wannan ita ce maganan ibnu abbas al muharaba huna yace shine ashir urwa yake cewa al istidad shine ridda sai yace ghairu sahihin inda al-jumhur ibn abbas ya ce inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna allaha shine shirka sannan kuma urwa yace shine ridda sai yace wannan magana bata inganta ba wa qad awrada ma yutilu qawluhuma malamai sun kawo dalilan da ke lalata wannan magana ta karkashin yuharibuna allaha wa rasulahu wannan Allah ya kawo shi da siga ne na taglidun sharidin lil almin hiraba a girmama al'amarin ku duba ba ku gani ba kashe mutane musulmai mutanen kirki wanda ba su ji ba ba su gani ba saboda girman lamarin Allah sai ya nuna shi ake yaƙa ka ku ga abin da Allah zai nuna cewa shi ake yaƙa to matsala ce da take mai girman gasken gaske to shi yasa za ku ga ai matsalar riba ce Allah ya gama da ya gama sai su ya ayyuhal ladina amanu taqullah wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'min fa in lam taf'alu fa'danu bi harbin min Allah saboda abu ne da yake da alaka da haƙƙin mutane sai Allah ya ce to in ba a bari ba yana sanar da mutane da fa gagarumin fada ya taso tsakanin shi da su haka yake fada abinda ko kuma dama zaka samu a duk Qur'ani wayannan guraren bi ne kadai nan Allah in shi ce in ba a bari ba to gafar rigima ta taso a shirya faɗa da Allah da annabi nan kuma ya ce wanda suke yin wannan sakamakon waɗanda suke yaƙar Allah da manzan Allah ni na san komai daren daɗewa wannan na za ta wuce amma mu roƙon Allah miki yadda ka fara a gaban mu Allah ya sata wuce a gaban mu mu ba da labarin ga abin da ya faru yadda ta fara a gaban mu Allah ya sata wuce a gaban mu mu ga da yadda ta faru kuma duk wanda yake shugaba ne ta faru a zamanin shi ko ba ta ƙare a zamaninsa ba iya gwargwadon abin da ya faru a zamaninka dole za ka je gaban Allah za ka tsaya kuma dole zai maka tambaya da wanda suke ganin cewa ai irin wa'in nan masayin ɗin bai kamata a tattauna su a wajen karatu ba to duk wanda kake ganin bai kamata a tattauna matsalar ba dan ya gyara ran da aka je gaban Allah Allah zai tambaye shi kai in ka isa ka zo gaban Allah ka zama lauyan shi ka hana Allah ya tambayi wannan mutum in ka isa shi kenan kawai So da mu iyakar wannan kenan mu ci gaba da faɗa an zo karatu ne in kan wannan in ba haka ba wallahi in ba dan karatu ya zo ba ni ma tsallakewa zai haka ne Allah ya sa mu nafi amma tunda amana ne mun riga mun ɗauki alƙawari la tubayyinun na hulin nasi wala taktumuna lalle za a wa mutane bayani ba za a ɓoye masa ba kuma bayani ya zo na maganan jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi to dole a tsaya a yi bayani in mun tsallake shi kenan bas shi kenan Allah ta'ala ya samu dace malam Ali yana nuna lokaci yayi wa bi hadha al-qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh